sojoji a jamhuriyar nijar sun samu nasarar cikin sojojin faransa idan da muke dauke da su a daidai wannan lokacin da farko dai zare ku ci alhamdulillah karshen yan ta'addan kasar ta jamhuriyar nijar da kuma yan tawayen nijar insha Allah bisa izinin Allah dai ya zo karshe a bisa irin alkawarin da sojojin kasar ta nijar suka dauka wa kansu sakamakon mummunar kisan gilla da yan ta'adda suka yi wa yan uwan nasu sojoji akalla sama da mutum 23 wanda suka aikata musu a yankin bangalare da ke a jihar ta talibeli a kasar ta jamhuriyar nijar haka zalika dai kuma zai kuci irin manya-manyan makaman yakin da kasar ta jamhuriyar nijar take shirin mallaka domin shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro da ya jima yake addabar kasar da kuma yankin sahel ha kuma zalika dai kamar yadda kuke kallon wannan bidiyon da muke sake muku a fuskar sikirin shine dai bidiyon yadda yan uwa da sojoji da kuma malamai tare da gwamnoni da kuma shugabannin hafshan tsaron sojojin kasar ta nijar suka garzaya gurin gudanar da jana'izan sojoji 23 da 'yan ta'adda suka kashe a jamhuriyar nijar kamar dai da kuke kallon bidiyon zalika dai idan kuma ƙara koma ta ƙasar ta najeriya sai dai ku ji yadda ake ci gaba da zargin shahararren malamin addinin musulunci daga jihar kaduna wato shi ta ahmad guni yayin da ake zargin sa a bisa ta'addanci da kuma ke alakanta shi da lamarin 'yan bandaga. a sauraro dai don Allah muna so da ku gyara zama tsab domin cin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin har karshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa ta mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin sai dai mu so da ku danna subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin bayan irin ta'addancin da ya jima yana addabar kasar ta jamhuriyar nijar da kuma irin samun gurbatattun shugabanni da suka haɗa kai da wasu ƙasashe domin kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a nijar abdulrahman chani da ya bayyana kan cewa san ba za su taɓa amincewa da irin wannan mummunar ɗanyen aika da ƙasar ta nijar ta haɗa kai da wasu ƙasashe domin tabbatar da tsaro ba domin sama da shekaru goma sha kenan har yanzu dai babu wani abu a zo a gani da sojojin ƙetare da aka ɗibo suke zaune a Nijar suke tsina nawa ƙasar. jima suna bayyana kan cewa suna aikin ceto amma babu wani aikin ceto da suke gabatarwa kama dai daga ta'addanci da kuma yadda ake kashe mutane kuma kasalika wasu 'yan ta'addan ma idan aka kama su idan ka ji bayanan bakin su dole mutum zai tunanin kamar kasashen ketare ne suke tallafa musu da magan makamai gurin ci gaba da gudanar ta'addanci sojojin nijar dai sun sha alkawari tare kuma da alwashin kawo ƙarshen 'yan tare kayan baya da kuma munafukan cikin gida masu mara wa ta'addanci baya a ƙasar ta jamhuriyar nijar da kuma yankin sahel a daidai lokacin da aka gudanar da jana'izan sojoji 23 da 'yan ta'addan suka kai musu farmaki suka kashe a bankin lari tabbas wannan mutum ya gagarumin kiɗi ta jami'an tsaron sojojin ƙasar ta jamhuriyar da kuma 'yan nijar hakan ne da ya sa Nijar duk da dama ta jima tana hada-hadan siyo manya-manyan makamai domin ƙara kasar ta daga masu ikirarin jihadi kuma yanzu Nijar ɗin ta kara bayyana kan cewa ashirin take wurin ci gaba da zuwa kasashen duniya musamman ma Iran da kuma Rasha da kuma Turkiya domin kara samo wasu sabbin makamai waɗanda za su ƙara taimakawa kasar domin kawo ƙarshen masu ikirarin jihadi da kuma koran duk wasu sojojin da aka tabbatar da cewa ba su da wani amfani face sai kawo koma baya a kasar. da kuma yankin sahidin da suke kirari cewa zaman a nan suna taimakawa ne gurin kawo karshen 'yan tada kayan baya da kuma kawo karshen masu kirarin jihadi a yankin an jima dai ana ruwa ƙasa tana shanyewa tabbas dai akwai lamarin akwai lauje cikin na'i da kuma irin kulla-kulla da makiya da dama suke son ganin ta faɗa ciki to ta Allah ba ta ku ba sojojin Nijar dai sun ƙara kira ga 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar da su tayi tsaye musamman a watan wannan wata ta Ramadana mai albarka da su ci gaba da taya su da da su ci gaba taya su da addu'a domin Allah ya daura su akan abokan gaba na cikin gida da kuma na daji da kuma 'yan ta'adda masu kirarin jihadi don fa tabbas a cikin gida ma ta jamhuriyar Nijar ba lalle a cikin daji ba akwai munafukan 'yan ta'adda infoma masu tallafawa ta'addanci waɗanda Allah subhanahu wata'ala ne kadai ya baro kansa sani amma matsar idan aka ci gaba da addu'a to fa tabbas komai zai zo karshe kuma Allah zai ci gaba da tona asirin duk wasu munafukai da ba sa kaunar ci gaban ƙasa wannan kenan da kuma can ƙasar ta najeriya inda ake zargin shararren babban malamin nan wato shakumi ya shiga sabuwar matsala kan zartin alaƙa da 'yan bindiga wata ƙungiyar matasa masu tasowa domin haɗa kan najeriya ya tattaki fitaccen malamin addinin musulunci shek ahmad gobe ƙungiyar ta buƙaci kwatattaran najeriya a sanya sunan shagunu gumi a cikin jerin mutane sama da mutum 90 da take nema ruwa a jallo a kasar ta najeriya bisa zargin hannu a cikin aikata ta'addanci shi dai shahararren malamin shek da ahmad gumi wanda ke zaune a jihar kaduna ya yi kauran suna wajen nuna goyon bayansa ga 'yan bindiga ba tare da neman afuwa ga gwamnati ba ko kuma ba tare da neman afuwa ba ya yi ta yin tattaunawa da 'yan bindiga abin kusan kai tsaye yake fitowa yake bayyana irin nashi ra'ayoyin musamman ma da kan yan bindiga irin yadda yake nuna cewa tabbas akwai hanyoyin da za biya shawo kan matsalolin taɓarɓarewar tsaro da ke da ya jima yana addabar kasar ta najeriya a wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugaban solomon adodo da sakataren kungiyar suleiman musa sun yi kira a damke malam gumi a ranar 25 ga watan maris shekara ta 2024 kungiyar ta bayyana matsayarta na kama shehin malami kan kan kalaman da yake game da 'yan bindiga yadda gaba da gidan jaridar brooklyn ta tsoro kungiyar ta ce kalamansa ta ta yin zama mai shiga tsakani da 'yan ta'adda musamman bayan sace ɗaliban makaranta sama da mutum 280 da kuriga ya nuna ainihin kalarsa muna kira ga babban hafsan tsaro ya mai da hankali kan gumi a sanya shi cikin waɗanda ake nema ruwa a jallo kama shi da matukar muhimmanci domin sanin cikakken alakarsa da waɗannan miyagun mutane musamman a jihar kaduna saboda haka ya kamata hukumar dss da ga ta tafta gumi kafin ya jagoranci kai hari fadar shugaban kasa tabbas dai shahararren malamin addinin musulunci mai yau ba kuma ba jiya ba ya jima sosai yana sanya baki akan al'amuran tabarbarewar tsaro da kuma nuna goyon baya kan cewa za a iya shiga tsakani domin shawo kan matsalolin taɓarɓarewar tsaro da suka jima suna adabar ƙasar wanda hakan ya sa wasu suka fara zargi akan cewa tabbas idan fa babu rami mai ka rami wasu ba su cewa kamar malam dai yana da alaka da masu tare yana da alaka da yan bindiga musamman ma da irin wasu bidiyoyi da malamin yake wallafa musamman ma a irin guraren wa'azi da idan ya fito wa'azi yake furta wasu kalamai akan yan bindiga akan nuna cewa yan bindiga yan uwansu ne kamata a jawo su a jiki domin sanin hanyoyin da ya dace a bi domin a tattaunai zaman sulhu da su ba wai a ci gaba da ƙara musguna musu ba domin ci gaba da musguna musu haka ke ƙara ba su damar gurin ci gaba da ƙara ta'azara da kuma kashe mutanen da ba su ba su gani ba sai kuma kazalika ko wasu bidiyoyi wanda shi malamin da kansa a baya ya garzaya haɗi zuwa inda shahararren kasuwar kuma ɗan bindigar da ya jima yana addaba da yanke arewa wato ballar tarjika talle yake kuma suka je suka tattauna da su suka yi tattauna wasu muhimman batutuwa kuma kazalika malamin dai yana nuna goyon bayan sa ga lamarin ta'addancin da ke faruwa a ƙasar ta najeriya sai sa dai kungiyoyi da dama suke kara kira ga gwamnati da kamata a gayyace shahararren malamin wato shek da ahmad gomi a gayyace shi domin amsa wasu tambayoyi akan irin yadda yake da alaka da 'yan bindiga kuma dalilan da ya yasa yake ci gaba da ƙara kaimi gurin shiga lamarin matsalolin 'yan bindiga a halin kuma kowa na tsoron gudanar da hakan bara a kamo shi a ji ta bakin sa kwamitin tarayya ne ta gayyaci shek ahmad guru domin amsa tambayoyi kan alakarsa da yan bindiga wani sanya da labarai muhammad idris ya bayyana haka a ranar litinin 25 ga watan maris yayin zantawa da manema labarai nisan ya ce babu wanda ya fi karfin doka dalilin haka ne ma suka gaici malaman kan yadda yake martani ga ayyukan 'yan bindiga idris ya ce dole gumi dole ya bi doka kamar sauran 'yan ƙasa inda ya ce kiran nasa yana da muhimmanci domin amsa wata tambayoyi wannan na zuwa ne yayin da gwamnatin ta ta gaji ta gaji da yadda shehin malamin kuma tsohon soja yake shiga harkar yaƙi da ta'addanci a najeriya 'yan ba a manta ba gumi yana yawan magana kan yadda ya kamata a bi da mahara domin ceto mutanen da aka yi garkuwa da su har ila yau malamin ya ce a shirye yake ya jagoranci yin sulhu da 'yan ta'adda idan bukatar hakan ta taso kuma da ya shawarci tinubu kan yin sulhu inda ya gargaɗe shi da kada ya yi kuskura irin na tsohon shugaban ƙasa wato muhammadu buhari ce zai amfani da taurin kai da kuma bindiga domin muhammadu buhari haka ya amfani da taurin kai da kuma bindiga amma har ya gama mulkin sa babu abin da ya tsina na 'yan ta'adda ma kusan kullum abubuwa ƙara ta'azzara suke